na alheri yana da alheri amma duka sallah ta dar alheri ita ko manzo Allah ya bude kowa ya ce wa man sha isa kasar wanda ya so shi da yawa babu iya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu idan aka ce manzo Allah ya riga ya bada magana gaskiya mu in dai abin da muka iya ana to za mu kuma za mu kira ku mu gaya muku idan mutum ya yi don kai ne in bai yi ba annabi abai wa bai yi ba sallah ita ce yayyen maudu wanda ya ga dama shi da yawa sahahu al-albani wa bi riwayati hasan al-albani saboda haka albani ya rawaito hadisin ko cikin asiri ya hana shi kuma ya inganta shi Allah ya gafarta mana ko Allah shi mana jagora Allah ya ada mu ga abin da ya kasu yana yarda da shi la tahsabanna لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأويهم النار ولبيس المصير سبنا بالفوقانية واتو بتاي أيها المخالب يا كي أبوكي مغانا كده كي زتون وقرع بتاتانية والفائل الرسول لا يحسبن الرسول kada manzo ya yi zaton allazi na kafarun waje zina da hawa da sun kai kabirci za su gwaye mu idan an ce na ta hasaban na ku masu sauraron karatu abokan magana kada ku yi zaton kahirai za su gwaye allah kada ka a abu kayar yana da wani kari ba su da karin da suka rinja Allah duk abin da ka gani wato haka na Allah ya kaddara ya kaddara haka za a yi amma ba wani mai iya rinja Allah subhanahu wa wata kada kai ka kahirai za su jihar Allah za su jihar Allah bil abi a cikin ƙasa bi an bi an yahudu na da zaton su kuce mana ba za su kuce mana ba ba za su kuce mana wala na adibo mu kase musu azaba da zalli mu kaskanta su bil a cikin rayuwar duniya ba bi tarkihim da'atina don sun bari mana da'a bal nu'adhibu a azaba za mu musu duwa da kai kahirai a wasu na ta nuna wani cigaba ba wani cigaba garin su azaba za mu wa ma wa hum nar makoma su wuta wala bai sa yi kuma wannan makoma ta yi muni almarji wa ya wannan makoma ta jahannama ta yi muni ya Allah kai muna rahama kada ka sa mu cikin mutanen ta wa ba da bayani bayan ya yi bayani anna aka Kila da cikin kasa wasa maye da kuma cikin sama wace ba a kufar da bayan shi bin alfa kwance wa a Allah shi ne shirya almunji wanda ke kiran da mai ta daga akawa wa anna lahawa abul wato lalle bin son rai wato dubai wace ba wa dalal kuma bin son rai wato halaka yu'addi ila abin da ila jima yana kai mai shi zuwa ga kewa duk wanda ya ce ba zai bi shari'ar Allah ba son ne ya kabi to duwa da ya duwa da ya bi inda ya zagaya sai Allah ya halaka shi to bayan Allah ya yi bayanin wannan raja siyaqu ila da sura siyaƙin magana sai ya dawo ga abin da sura take karantarwa min bayanin haka min na bayanin waɗannan hukunce hukunce wal'ada bil al da ladubba na haduwar jama'a wato na haduwar abin na jama'a wato na yau da gobe sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu liyastazinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu alhuluma minkum thalath marrat من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا يا رب الله وعند سكي إيماني la ya sa abin hukun wallari na malaka a imanukun lalle abin ku ta mallaka min al'abi da wal ima'i na bayi maza da bayan allah mata maza da mata waɗanda kun to in za su shigo gida wurin kun su nemi izini wa lokuta guda uku akwai lokuta guda uku na hutawa to kada su rika faɗo muku cikin gida don suna yaran ku idan ana yin haka nan to wata rana za a ji wallazi na layyar lugar al-hulum da ɗiyan ku wa'anda basu isa mawarki ba to basu balaga ba min al-harari wa'anda ɗiya ba bayi ba wa'anda dai sun fara girma wa arabu amran nisa sun sa al'amarin mata amma akwai yaran da kusan al'amarin mata ba ko tsirara iske ta tsaye shi da ya dame shi ba shi ya tobe da ba abin da ya kawo shi zai tabbata amma akwai wanda in ya iske wani sirri na jikinta in ya zo garka zai dora ba da labari to irin wannan ya nemi izini kamin ya shigo gida salasa maratin lokuta guda uku fi salata aukatin cikin lokuta abin na uku min salatu salati fajar wuri da warko kamin sallah asuba don lokacin ana hutawa Wahina na ta da'una fiya bakon da lokacin da kuke aji tawayin kuma na bahira lokacin da rana ta yi zahi wato kamar lokacin bazara ai wakata dori lokacin abu wa ba da salatu isha'i da lokacin bayan an sallar isha'i waɗanda lokuta da kuka ji qur'ani ya faɗa falata auratin da lokuta ne waɗanda al'aura ne gare wato akwai hutawa gare ku cikin su bin nasabi a zarafin ai abin da mace kadiri a wakati salasa a wakati a masu ba abin da bari lannan mahalli abin da makam da mu kama almadahu ilaihi makama wa kuri abin rafi salatu wakati wa kuri abin rafi khabar ba da ba'dahu madahu wa abin minna wa qa'a almadahu ilaihi makama ai hiya awqatu wa inna lokuta salatu awqati hiya auqata ita lokuta ciwon da kuke hutawa a cikin ta wa hiya li ilqa'i sayari wannan lokuta na da kuka ɗebe tawayin kuka huta tabdu biya al'auratu al'aura tana bayyana ciki to lokacin da ya zama na huta. to ba kowa ka shigowa cikin gida ba akan samu abin nan izini kamar a shigo idan ana shigowa mutum cikin waɗanda lokuta to zai ji kunya wa rana ko kuma mai shigowa zai ji kunya saboda haka waɗanda lokuta har yanzu suna na hakan. wato yara ba su shigowa yanzu da ya zama babu ladabi ga yara wani lokaci har da uwayensu ma wasu ba su da ladabi to abin da ya kamata idan mutum ya shigo wurin da zai yi wannan hutawa ya sa gambu ya kulle sai dai abu ba a iya faɗo mai ciki ne to sai ya huta tun da yanzu shi yaran ma da manya wani ma ba ko yaron kana ba ɗan talala ɗan talala faɗo a cikin gidan mutane to magani kawai in mutum ya shiga sai ya kulle daɗa sai ya ɗan huta don mutum na da izini ya shiga gida ne ya huta wanda bai huta gida ne ba babu gidan da zai ya huta saboda haka mutum sai ya zanna ya ɗan huta ya rufe gambu ne don ya ɗan sha isa. laisa alaikum wala alaihim jira'un ba ku da laifi kuma su ba su da laifi almamali ku ɗiyan ku bayan naku ba su da laifi wasu ya na ɗayan kuma ba su da laifi idan sun shigo duk da kula alaikun in suka shigo wurin da gaida istizanin ba su nemi izini ba ba da wannan bayan waɗanda lokuta in dai ba waɗanda lokuta ba to suna da izinin shigo ba a yi ba adal auƙatin kala bayan lokutan nan guda uku kuma da waguna alaikun abin da ya sa ɗayan ku masu kewayawa na gare ku lil hidima ta hidima kamar wadda bayan ku masu kewayawa na gare ku lil da ta hidima ba dukkan da'ifun sashen ku yana mai kewayawa da hidima ala ba'adin akan sashi wal jumla ba dukkan uh, ala ala ba'adin uh, wato uh, mu'akkadatu lima qabla kazalika kamar wanda ya bayyana ai kama bayyana ma da kama wanda ya bayyana abin da aka ambata haka nan ya bayyana Allah lakum al-ayati Allah ke muku bayanin ayoyi ai al-ahkam kwance hukunci wallahu alima Allah masani na bi umuri hikima ma huwa abin nan ma da barahu ba Allah mai hikima ne da abin da ya tsara da ne wa sai zani bil qadami wannan aya da ba bada abin na da ta bada umarni a nemi izini ga bayi su nemi masu hidima wani mamaliki da bayuwar auladi shiga da abin na da biya ƙanana wato duka hikimar Allah ta sa Allah ya saukar da wannan aya hikimar Allah shi Allah masani na kuma Allah mai hikima ne ga tsara musu al'amari Allah ya gafarta mu amin wa idza balaga al-arfan minkum wa idza balaga al-qifal minkum al-hulum falyastazinu kama stazana alladhina min qablihim كذلك يبين الله لكم آياته to wancan yaran naku da an ce suna iya shigowa idan dai ba lokuta uku ba ɗaya to don ba su balagana ba amma wai da balagala da balimin kum idan yara ƙanana sun ka balaga daga cikin kuɗiyan ku na kukun kahiyyar sun ka balaga ayyuhar a hararu ya koyan da ɗiya ba bayi ba sun balaga sun kai alhulma lokacin mawalki wato lokacin balaga to ko yaushe ba lokaci uku ɗaya za su nemi izini ba idan yaro ya girma to kai ya shiga gidan uba ne kowane lokaci sai ya yi sallama da izini kakka ce an rena ka ba rena ka an karɓa kakka ce don ko ka ba ta gidan nan ba don ba ta hanna ba Allah na ya ce ai haka domin wasu yara sai su ko don wasu ba to ko uwar taka ta an hana ma shiga wurin da ba da izini ba wani ya shi ma annabi to da annabi ya ce ya nemi izini sai ya ce ya rasulullahi uwata ce ba ya ce ika nemi izini ya ce ba ta da mai hidima sai ne ya ce ika nemi izini yan matsa sai da ya kyale shi ranar ya to ya faru sai ke ta tsirara sai ya dawo ya faɗa manzo Allah ya ce to ko can ba na faɗa maka ba ba na gaya maka nemi izinin ta ba to ruwan da ka faruwa cikin gida babu izini wani gidan wata yana sai ya koyi suke wata wa ba ne wa ba ne ba ko su duka biyu iske su ba ne ba saboda haka kada ka rika shiga bayan ka girma sai ka nemi izini tsaya bakin garka ka ce assalamu alaikum idan aka ce wa alaikum assalam to an san nan zamani kake shigowa za a yi sai a kinsa an san nan zamani kake shigowa za kai ba ciya za kai shigowa an san da ka sallama na faduwa za kai sai a kinsa kamin ka faɗo ke ka taho kai lahiya lau ita lahiya lau babu wani wanda zai ji kunya to haka ya kamata idan haka Allah ya ce wai idan na da min kuma hulma idan yaran nan kanana da an kashe su nemi izini lokaci uku kawai to yanzu idan sun kai mawarki sun balaga wala ya sa azumi bi jami'a a wakati to su nemi izini cikin dukkan lokuta kada su shiga kowane lokaci sai da izini kama isa azan min kama manyan nan na gabanin su suka neman izini ay al-ahrar al-kibar manyan nan wa'anda addiya kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka dai Allah kai muku bayanin ayoyi ne wallahu alimun hakim Allah masanina kuma Allah mai hikima ne ai anna ahkamahu ta'ala lalle hukunce hukuncen Allah wada'aha lakum bil ilmi Allah ya aza muku hukunce hukunce ne bisa ga ilimi wal hikmati bisa ga hikima allati taqatadi lakum maslaha wadda yake nan ta hukunta muku maslaha fi mushtami akwai al'islami a cikin taro ku ta musulunci ya Allah mana roƙonka da iliminka da ka Allah ka gafarta mana kuma Allah ya mana kariya daga duk wani abu wannan muka so Allah ka biya mana duk bukatun mana alheri Allah ka warkar da mu daga duk wani ciruta da a cikin kwanan mu saboda iliminka da hikima. amin wal qawaid minan nisa wal kawai minan nisa فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ثم استثنى من النساء ما امنا من من من يخاف لهن ومن يخفف لهن sai ya toge cikin mata wa'anda an ka sauka kama bi amurka satturi ga al'amarin rihiki kusan ayoyi sun gabata cewa kada mace ta hita sai ta jikinta bayan ta sa babbar riga wadda ta kai ƙasa kuma an ka ce bayan ta sa babbar riga sannan kuma wanda da rinna bi kumurihin na alaji bihin nan mm. bayan sun sa abin nan manyan riguna su kawo kamar wato babban hijabi su aza bisa to daga nan sai ya tuge wasu waɗanda in sun yi haka nan sun kyauta amma idan ba su sa babbar riga bayan sun sun sata sun kawo babban hijabi ba ba su yi laifi ba to suna zai ba wa qala ta'ala wal qawaid min an mata wanda suka zaune daga haila wato wanda sun tsuwa har sun kai ba su jinin haila ba su haihuwa wato sha'awa ta ɗebe musu ta maza ba su da sha'awar maza ka amna anil haidi sun zauna daga haila walwalada da haihuwa likibarihin na saboda girman su da saboda tsohon su ba su haihuwa ba su al'ada allati la yarjuna nikahan wa'anda ba su kwaɗayen abin na ya aure dalika saboda tsohon da sun kai sun tsuwa ba su kwaɗayen aure gaba ɗaya ba su da sha'awa aure don sun tsuwa to irin waɗanda falaisa alayhin na jana'an duk tsohuwar da ta tsuwa hatta kai ba ta al'ada kuma ba ta haihuwa ta tsuwa sosai hatta gwalmaɗe da bisa to irin wannan tsohuwar to ba laisa alaihin na junawa irin wa'annan tsohi ba su da lahi an yarda ana fiya ga wannan in sun ajiye wayan su ba su hito da hijabi ba su ɗaya na an su da lahi duk macen da ta hito babu hijabi babu doguwar riga ko da doguwar riga da hijabi ko kuma babu hijabi in ba a sa doguwar riga ba to a sa hijabi wanda ka lullube rigar nan yan gunta an kara nan da aka sako a sa ya rihe shi ƙasa duk mace da ta yi ba haka nan ba ko matan wata in dai matan musulmi ta tutaye yi ne in dai matan musulmi ta tutaye yi ne amma waɗanda ba waɗanda ba tsohi ba so ake magana amma wanda ta tsuha kwarai ba ta sha'awar maza ba ta sha'awar maza ba ta shaihuwa ba ta al'ada wannan ta tsuwa kunga ta gwalmaɗe ke na ta wara gwalmaɗe kewa da bida to irin ta ba ta da laihi idan ta aje babbar rigarta ba ta sako ba ko babbar rigari minal jilbabi in ta aje babbar rigarta war rida'i idan ta aje abin babban mayahin nan hijabi war kina idan ta aje kyallan nan da aka rihe kai da fuska fokal samari wanda aka aza sama hijabi kun sa akwai wani kyalle da ake aza sama hijabi ba an sa dogon riga hmm. an kawo hijabi akwai kyallin da aka aza sama hijabi wanda kare kai da fuska wato niqabi ke to idan tsohuwa wanda ba ta haihuwa ba ta haila ba ta sakko su ba Allah ya ce ba ta da layi amma ma ita ma gaira mata barin jatin da bina idan ba ta hito da kawa ba kada da nan don ta ga ta tsuwa ta sako kaya irin na yara to sai ta sa hijabi sai ta sa niqabi in ta sako kaya ka irin na yara in tana so a mata rangwame ta sako kayan ta irin na tsani ta sako dan zanin ta canya matsatse na an kwashe shi wanga gauri ya kusa kawo da gwiwa can ko ya kai kasa to ka kunya da ganin ta an san bata sa abin da tafi ba ta kwambi amma in ta hito bi zinatin sai ta hito mutabarriya ta hito bi zinacin da ke to Allah bai yare mata ko tsohuwa ta ko bai yare mata da kuma duwan yi da kuke gani a Qur'ani na magana nan ba maza a mata da da shi ba har da maza duk wanda bai wa mata ce magana bai yana da laifi duk wanda bai wa mata ce magana ba yana da laifi domin mai yawa mata abinda suke izinin mazan su da izinin ku suke a to ga tare da kai tare da kai ma kun yi to ga ta yi to amma ba ta sa kayan shari'a ba ka yi magana ba to ba zai ba ka nan saboda kai adalin ya ce gari mutabar jatin da zina ba tare da suna fitar da kawa hafiya koyayya ba ka da kada su sa wani abu wanda aka ratayawa ga wuya su ba kasu rataya shi wasu warin kasu sa zobe ko wani iri wakal halin ta su samu ruwa ta kawa kowace iri to idan sun yi wannan sun ka hito da ganin su dai kasan tsohuwa ce da ganin ta kasan tsohuwa ce wataƙila ba ko takalmi ba ta da kawa hannun nata kamar na mai noma albasa to ka gani da ka gani ta haka na kasan lallin tsohuwa ce babu da wata sha'awa da ta kafi nani ba a duniya ba ce amma dai duk da haka na Allah ya ce kai wa an yi a kuna matan duk da haka dai su kame kansu su sako babbar riga su sako babban hijabi su sako babban niqabi Allah ya ce khairul lahun ya yi musu alheri gidi ne na ga addininsu min wanda ya bisa ga aji babbar riga nan da hijabi irin da kulli sake da lake don duk abin da ya fada akwai mai cantuwa ta duk abin da ya fada akwai mai cantuwa ta kar ta ga tatsuwa akwai wanda shi tsohon ya gaba saboda haka ta dai kama jikinta ko tatsuwa khairul shi musu alheri duk abin da kaga ya haɗi kakkai kan ba mai so ne ko mina na akwai mai so wasar da zari'a a tare hanyar bana a hasan shi ya hake wallahu aka la aqwalikum Allah yana jin duk maganganun da kuke yi alimu goma bi qulubikum kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatan fiye ta da shadida cikin wannan akwai kacewa mai tsanani da mai da an ya khalifa amra ga wanda ka mihin. ya saba mu Allah Allah walau bi kalawatin ko da koyana Allah ya ce wallahu sami'un ali Allah yana jin magana da kuka ko koyi ko bayyana don ku san abin da za ku faɗi alimu Allah yana sane da aikin da kuka ko koyi ko bayyana don ku san aikin da za ku yi muna ka Allah ya sami ya Alimu. Allah ka kyautace halayen mu da ɗabi'un Allah ka kyautace aqidar ya Allah ya sani ya alimu Allah ka yi muna kariya ga duk abin da muke tsoro Allah ka kare mu ka kare iyalanmu Allah ka kare mu ka kare iyalanmu Allah ka yi muna kyakkyawan ƙarshe ka kare mu daga sharruran masu shiri ka kare mu daga cutan masu cuta ya Allah ka yi muna rahama ka ansa mana addu'o'in laysa alal a'ma harajun ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج غير حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ليس عليكم kun ga don shi ne cikin ka'idodin an su tambaya malamai a da suka rubuta littattafai cewa kamin ka an su tambaya mai tambaya sai ka gane shi don ka san ina ansar da za ka ba shi idan ka ga mai tambaya ba yana yi wa shi tambaya ga abin da ya halitta gare ka haramta mai shi kamar wanda an ka rubuto mu takarda aka ce ya halitta roƙo ya halitta kaga ansa ita ce haramun na roƙo ne ansa ashe makawo na rubuta takarda kaga ka kada ya cikin kunci da damuwa don iya yadda yarda da kai sai dai ya mutu bai roƙon kowa to kaga iya fada cikin wahala Allah zai maka azaba kai ma zai kada ka cikin wahala don kai ka kada ya to alhali ko Allah ya ce laisa alal ama harajun makaho baya da laihi ya da gudunmawa babu laihi makaho shi roƙi gudunmawa ga wanda Allah ya kore wala alal a'raji haraju gurin mu babu da laihi ne na gudunmawa ya ta yi shi roƙo ya yi bara ya samu abin da ya ci ga wanda Allah ya kore wala alal da haraju haka nan wanda ba ya da lahiya shi ma babu da laihi gare shi ya ta yi ya bara ya nemi abincin da zai ci wannan duk ba su da laifi mutane da yawa suna ta magana guramun na sun maka mutane makayin na sun masa mutane suna ta roƙo da sauran ya an ce almari da duk kowane irin rashin laya wanda ka hana wa mutum da kowane na ya shiga ciki Allah ya ce a'a su ba su da laifi ai ba su da dikon ba kunta ta musu fi dalabi musa'adatin ga neman taimako neman bida taimako ga wasu ba mina an wa gairi neman abinci ko wani ne min ma ya hata juna ilai cikin abin da suke da bukata da shi kusan wani lokaci abinci aka bukata amma wani lokaci takan ɗauro ba abinci da ya ka bukata kun ga yanzu azumi na ake nan gaba kaɗan akwai magana ɗanke-ɗanken sallah wani mutum makaho amma ba abinci da ya ka bukata ba shi ma yana da mata kuma yana da ɗaya sun ma suna bukata a dunka musu suna bukata sun ma a ɗaya musu ɗinki wanda an ka yi ma ɗiyan kowa to kun ga ashe shi roƙo ne bai tsayawa ga abinci yana kai ga mimma ya ta juna ilai na dai wani abu wanda suka bukata gare wala una an ruhu ba su iya samun ikon su samo shi duka su da sana'a to ya halitta su nemi taimako man asa an yi ga wanda suke tsammanin ya taimaka musu min agani ya ilmi shama'i cikin masu kuɗin jama'a abin ba a taimaka musu da alheri saboda haka waɗanga waɗanda ba su da lahiya da guramu da makahi da wa'anda ba su da lahiya ya halitta su yi roƙo kuma su yi bara su ɗai amma abin da aka yi yanzu mutum da ƙarhi ne lahiya lau yake ya dawo ya kama yawon maula bai gidan wanga alhaji bai gidan wanga ai naji wani ya dawo ko ya ji abin nan za a ɗaura aure wani wuri ya yi ta yawo yana da ɗan maula irin wannan to gaskiya wannan kan bai halitta wannan kan haramun na shi yasa ko ganin duk abin da sun ka samu nan da nan sai ku ga abin ya ƙari ba tare da kun ga inda yayi ba saboda kuɗin haram ba su da albarka kuɗin haram ba su da albarka kuma ba su ɗaya masu yawon ba duk kowane na ka yi ko da malamai na ka zuwa abin na gidan gwamnati suna zubar da su suna roƙo ko gidan 'yan siyasa ko gidan masu kuɗi ko da malamai na abin da dai sun ka samu haramun ba ba ne. shi yasa ka ga mutumin da ya kamata naira dubu hamsin su yi mai shekara guda sai mai abinci shekara guda sai kaga ya ce an bashi kudi sun kai dubu ɗari biya a baka guda ka ji babu ko ɗari kuɗin haram kudin haram na ba su zuwa ko ɗari kudin haram to Allah ya gafarta mana da mu da ku Allah shi mana jagora amin wala haraja ala anfusikum kuma ku jama'a babu laifi gare ku ba ku da kunci an ta akulu min buyutakum ku ci abinci cikin gidajen ku ba ku da kunci ku shiga gidanku ku ci abinci kowa adda gida ya shiga gida ne ya ci abinci ba laifi na ba ku da laifi aw a auladikum ko gidajen ɗaya ku dan kana da gida ne can daban ka ce gida ne ka iske an yi abinci ka ci ba ka da laifi a ce mata ce ta ce to baba ko a sako ma abinci ka ce sako ba ka da laifi ba abin dariya na ba ba ka da laifi eh, yana cikin gidajen da an halitta ma ka ce ka ci abinci aw bu wuce a ba'iku ko gidajen babannin ku kamar kai da ka taho ganin babanka ka taho gida ne sai mata ta ce to ko a sako ma abinci don mun gama abinci ka ce a sako baka da laifi aw buyuti ku ko gidajen ku mata kamar idan ka ta haiti daga babanka ta koma ga wani sai ka ce ganin ta sai ta sako ma abinci ka ce to baka da laifi don ku ci abinci gidajen ku mata ba ku da laifi wuce buyuti kwali abin na ko gidaje abin nan yan uwan kamar ka ce gidan wanka ko gidan kaninka ka ci abinci ba ka da laifi babu laifi ciki kun san mu gare mu wasawa abin kunya na ka ce gidan kaninka ka ci abinci amma ka ce gidan wanka ka ci abinci ba abin kunya ba ne to amma dai ga shari'a ba ka da laifi gidan wanka ko gidan kaninka ba ka da laifi ga shari'a au mutu ya akawati ko gidajen yan uwan ku mata kamar ka ce gidan yakka ko gidan karawa kaka ta ganin ta sai ka ci abinci gidan to baka da laifi mu wuce a amanukun ko gidan amomin ku wato yan uwan babanku yannan uba ko kannan uba mu wuce a matukun ko gidan mata waɗanda yan uwan babanku kanuwar babanka ko ya babanka mu wuce a kawadikun ko kuma gidan mata yan uwan innaku wato abin na na wan innaka ko kanin innaka hau buyuti abin na na kalatiku ko gidajen yan uwa mata wa'inda a yan uwa abin nan innaku to duka babu laifi ku ta gidajen ku ci abinci amma ma malakatu mafati hau ko abin da kun kan mallaki mabudi ne ai kazantu mu bulgai ko kamar dukiyar da kun kan mallaka ko adda shago ko adda masana'anta ko amma wani kun ka buda ma to babu laifi kazantu mu kun tara duki amma ligari ko wani na kun ka tara mishi ka sana'a da shi to yan ka ce wurin babu laihi ka ce cinto mai abu kaza da abu kaza a kawo ma ka ce babu laihi ka cinto ma ka ce ba ka da laihi kala ibn abbas ibn abbas ya ce ana bi zalika wakilin rajula abinda yake nihi da amma malakatun mafatiha wakilin mutum kamar wanda kai adda dukiyarka ka wakilta wani shi sana'a wurin to baka da laihi waka yi mini mai kulawa da lalurar fi da ya ga sana'a wa ma shi da dabbobi ne to babu laifi fa ma abin nan fala ba'sa alaihi babu laifi ga mai dukiyar an yi akula min samarati ya ci daga fa'idar da aka samu wa samarati da ati fa'idar sana'a wa ya sharaba min labani ma shi ya sha daga madarar dabbobi ne wala abin da ba wala ya hamilu wala ya dakhil kai ya dauko kashi ba shi aji ya dai ci ya dawo a te babu laifi a wasa dike kun babu laifi kuma ku je gida abokin ku ku ci abinci idan ka je gida abokinka ka ci abinci baka da wa huwa man kun fi muwaddati wanda yayi muku gaskiya kun yayi gaskanta ku ga soyayya shi aboki na na kwarai ba gidan kowa aka zuwa cin abinci ba sai gida aboki na gaskiya amma abokin da ba na gaskiya ba in ka ta gida ne ya baka abinci kaka ci sai aboki na gaskiya man kun muwaddati muwaddati wanda ya gaskanta muku sosai a cikin abin na soyayya ce da ku to shi aka ce abinci gida ne amma wanda ba shi ba kamar irin ta yi gada aka kuna zuwa ga wuri kawai sai a ce a kawo abinci to ku ya tara da irin wannan abinci ku kya wannan abinci ba abincin kwarai na ba abubuwa sun canza ku kya wannan irin abinci abubuwa sun canza kan mutum ya ciwo makai ne guba wadda za ta halaka shi wa sadiku ya an ce aboki sadiq yudlaku ala wahid wal jami ana itlaqi ne ga mufradi da kuma jami shi kalmar sadiq al ya juzu al akal min buyuti man bikira ya halitta a ci abinci cikin gidajen waɗanda da aka ambata min haula al asnadi na nau'in jama'a ga al ahad ashara guda goma sha ɗaya da muka lissafto wa illa lam hadu ko ba sanan ka ta gidajen waɗanda da ka ji hawan ya halitta ka ci abinci ko mai gidan bai ba gida na wanda aka shakka ba ko mai gidan bai an ka kawo ma abinci cikin waɗanga waɗanga kashi guda goma sha ɗaya to ya halitta ka ciwo in lam ya hadu ko ba su id domin lam ya alam bi adami ridahum baya da tabbacewa ba su yadda da ya ci abincin wa su bi da kuma su kaɗai ƙur'ani yake bi ya ambace su wa'inda ya halitta ka tai gidajen su ka ci abinci li'anna al'adata jariyatu don al'ada ta gudana bi tabassudi bainahum da fara dawa tsakaninsu al'ada ta gudana waɗanda tsakaninsu to babu damuwa ga abinci da sauran abubuwa tsakaninsu laisa alaikun junahun babu laihi gare ku kuma in kun za ku ci abinci da kai da waɗanda da aka ambata to babu laihi gare ku an ta kulu jami'a ku ci abinci tare babu laihi ku taru da kai da jama'a waɗanda shari'a ta halatta ka ci abinci tare da su to babu laihi ka zanna tare da su ku ci abinci mushin ina haɗe ashirin ashatan ko kuma guda guda kowa a sami nashi shi kadai babu da yi mutum ya danna mutanen gada kun ka ji an samtu wanda aka ce ka ci abinci gidajensu yan uwan ka. to babu yi ka haka da su ku yi zaune kwano guda da kai da kanwa ka tana gidan mijinta ka ta ganin ta ta sako abinci ka ce to zanna mu ci da babu lahi yana wa ka gani a abin kyama shari'a ta ci to ba ku da kuma babu lahi ka ce a ɗibi na ki dai daban ba ni nan daban aw ashtata ku daban-daban duka wannan baya da a haɗe a ci abinci tare ko a rabu da a ci daban-daban baya da laifi amma abin da annabi ya ci la yakul da amaka illa taqi la tusahib illa mu'mina wa la yakul da amaka illa ta taqi kada kai abutaka da kowa sai mu'min kada kowa ya ci abincin ka tare da kai sai mai taɓa wannan ya sa hannu ka sa wannan ce an kai sai musulmi in abokin ka ko dan uwan gana ka ba musulmi na ba kaka ci abinci tare da shi in ya ce a sa mai nashi sai ya ci ya san dai ba kyama ta ta kaka yi don ka kun ba ruwa ta ba don ka ce a sa mai amma ya sa hannu ne ka sa na ka shi na an ka ce annabi ya ce kaka amma ka ba shi abinci don mutum ko kare na ana ba shi abinci saboda ka taimako ga abinci ana taimakawa amma dai a ci tare to wallahi akwai da a maka illa take saboda aka babu laifi ku ci game a ashatin ko daban-daban mutafarriqi wato jam'u shatti wa hadha takfifun kun ga wannan saukakawa liman ta haraja ayi da ga wanda yake kyamar ya ci abinci shi dai wa in lam yajidi man ya'man akiluhu yatarku akala in bai samu wanda za su ci tare sai ya bata abinci kusa akwai mutanen da aka annabi yaqubu kun san yayi abinci ya muku ba lokacin da muka karanta suratul yusuf yayi abinci ya yi azumi da marice da shi da ɗaya ne ba azumin farilla na sun kai na nafila da marice an fito buɗe baki sai an yanke akwai a guda katon rago kan tarere aka soye shi aka yi makon soya guda gaba ɗaya aka soye shi mata ɗaya aka ɗaya da yan ciki an ka kawo an ka kai ce ƙasa ɗaya kowa to da bukatun shi na yanka inda ya kaso almajiri ya tume bara ba bane ba gunta ne sai Allah ya ce to dan nan naka wanda ka hiso sai yayi bara Allah shi a dalilin sai ya ya bace kusan bayan ya yi ta kukan da yake yana ta addu'a nan daga karshe. Allah ya aika Jibril ya faɗa mai dalilin da ya sa Allah ya yi mai abin da ya mai game da Yusuf ya ce don haka ya yi abinci ya kira talakawa su ce sai ya yi azumi ranar ya yi abinci ya kira talakawa sun ka ci to sai yusuf ya dawo wani sahaki yana gama ce abincin da marici sai ga ɗane guda ya zo da riga yusufu an gane inda yusufu yake matsala ta gushe to kun daga nan ran nan na yi alkawari cewa duk zai ci abinci sai ya bi da kawa to tun daga ran nan in an ka yi a buɗe bakin sai ya aika a dibo bisa hanya masu shigowa da masu hita in an samu wanda za su yi buɗe baki tare ba ko to zai yi buɗe baki ba a samu waɗannan bai ci abinci haka ya ce to shi ne yake ni da waɗanda ke jin kyama wanda ka jin kyama wannan sauƙaƙawa ne Allah ya ce to ya sauƙaƙa game da wanda ka jin kyamar ci abinci in bai samu abokin ci ba sai ya bace abincin gaba ɗaya Allah ya ce a babu laifi yanzu ya ci abinai ko bai samu abokin ci bai ci hakan babu wai za da alkin buyuta in ko za ku shigo buyuta lakon gidajen ku an riga ko gidajen da ba naku ba fa sallimu a anfusikum ku yi sallama ga kawo ai kulu ku ce assalamu alaina wa ala ibadillah salihin duk wanda ya shigo gida ne ya san shi dai adda gidan kuma babu kowa ciki to kai ya ce ai ban sallama don babu kowa ciki a in zai shiga sai ya ce assalamu alaina wa ala ibadillah salihin wannan shine gaisuwa mai albarka daga wurin Allah subhanahu wataala fa innal mala'ikata taruddu alaikum lalle mala'iku tana ce muku wa alaikum salaam. wa in kana ahlu in ko akwai iyali ciki fasallimu alaikum ku ce musu assalamu alaikum saboda haka ka daina faduwa gidan ka dai mata su gane ka dai kana kallon su haka shi tsaya bakin garka ka ce assalamu alaikum gawa da ji an ce kada yaro ya shigo to kai ma ka shigo wata rana kana iske ta da abin da baka so kana iske ta da abin da baka so saboda haka kamin ka ya ka faɗo mata tsaya bakin garka ka ce assalamu alaikum sannan dada sai ka shigo to abinda ake so ka yi to idan abin nan mutum ya yi wannan wahalar da salam to ita wannan sallama kowa ma ya duru bai nan nasi ita ce wanda ke kewayawa tsakanin mutane fi kullum majalisa a cikin kowace majalisa ishtama biyan nasu wanda mutane sun gaba ciki sai ka ji mutane ya sallimu ba goma ala ba'ali sashen sai yana ya sallama ga sashi tahiyyatu min indillah wannan gaisuwa ce daga wurin Allah take mubaraka mai albarka ɗaya ba mai tsarki. ya samu alaiha ana ba da lada ga wanda ya irin wannan sallama ka kamar haka kama buyyina mata ma Mata ma da zikru kama wanda aka bayyana muku abinda an mutu ne ya gabata min ahkami na hukunci hukunci wa rakasa biya da rangwamen da aka yi muku ciki to haka dai ya bayyana Allah lakum kuma ayat haka dai Allah yake bayyana muku ayoyi ne ayyufassilu lakum Allah yana rarrabe muku ma'alima dinakum ilmomin addinin la'allakum nuna domin ku yi hankali domin mutumin da bai sa addini ba baya da hankali duk wanda bai sa addini ba komi ya karanta duniya komi mulkin da aggare komi dukiyar da ya tara baya da hankali don Allah bai ne da alheri bisa ga ka'idar hadisi annabi man yuridillahu bi yau yufaqihu fi din wanda Allah ka ni da alheri fahimta ka ba cikin addini don haka ya ce ku fahimci ayoyin ga hukunce-hukuncen hukunce ga da kyau la'allakun taƙin da don ku yi hankali ai kai ta fahu dalika don ku fahimci wannan don in babu hankali ba a gane abin da aka so mutum ya gane in ka ga mutum na ganewa hankali an gane shi to Allah muna roƙon ka ka samu cikin bayin ka masu hankali waɗanda suka gane abin da ka umarce su kuma su aikata abin da ka umarce su kuma su gane abin da ka hane su kuma su bar abin da ka hane su kuma ya Allah muna ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri amin ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahi kuma Allah ka gusar da hitina da tashin hankali daga kasar mu ka zaunar da kasar mu lafiya saboda girman ka Allah kai muna rahama laihin da muka yi ma a wannan kasa ka jarabe mu da hitintinu ga Allah ka yaji mu da laihin kuma Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da hitina Allah ka gafarta mana nan ga mu kwana insha Allah wa alaikum assalam gaskiya ce ga soyayya don shi bai halaka ba amma yanzu wanga lokaci da ake ciki wa aka kiwo da tsagi cikin gida don a ba mutum a mallake shi shi na aka wa 'yan siyasa kaji aka kiwo malami aka sa ɗan tsahi shi rika yin tsahi ga abinci ana ba kaji ba abinda an manowa su girma da tsahi a ba wani babban ɗan siyasa don a mallake shi ko ina aka ce mai shi ai ni ce maka ba bana wannan na sani ai ne abinda ake yi kenan yanzu ba yanzu ba amana kan da mutane ba kowa adda amana ba kowa adda amana ba da za ku samu wani littafi da aka ce min akhlaqina min akhlaqina da kun ga abin mamaki wanda annabi ya faɗa tun dama don shi yana hadisai na yaka kawowa guda guda yana shiri ku dibe shi ku gani sai kun ga abin mamaki ba ne yanzu ai ba ko yana aka zuwa ci abinci ba ko gidajen gwamnati da kuma ganin ana zuwa sai ku ga an gayyaci malamai a to a yanke kaji a yanke raguna a yi abinci a ce malamai bismillah kai kana nan kana faɗin ɗan siyasa wawa na shi baka sani baka awawa kwana biyu sai ka ga mutum da shi ka magana iya ga abin da an kai mara kyau sai ka ga yanzu in ma ya ji mai wa'azin ka cewa abin da da kyau sai ya ɗauki abokin gaba saboda ya ce an ba hira ai yanzu ba ko ina aka ce abinci sai man sab da fima wadda mawaddati sai wanda ya muku gaskiya cikin soyayya ta da kuka mun karanta saboda haka ku kula da kyawu kai yanzu an kai wani lokaci ko masara ka je saye wani wuri mai ita ya sauri ya miƙo maka da hannu ne bar shi da wanda ya miƙo miƙa hannu ka ɗauka taka an kai wannan lokaci ko burodi ka tose mai burodi ya sauri ya ɗauko ma bar shi da wanda ya ɗauko miƙa hannu ka ɗauko wanda bai miƙo maka an kai wannan lokaci yau don baka san komai ya samu lokaci na ake yau saboda haka kowannen ku ya yana abincin da ya kace kama tun ya ce maka ne dan gaba Allah ya gabata mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malam mace ce yarinya ta musulunta amma uwayenta ba musulmai bane kuma ba yadda da musuluncinta ba sun ce barkai shekara goma sha takwas ba sallah ma boye take yin ta cikin kici ko kuma ta tega makwatta to yanzu ga azumi ya kama malam in za tana makaranta sai uwayenta sun ce ta ci abinci kafin ta makaranta shin malam yaya za ta yi to e wagga wagga matsala ta sarkin gwanduta ba ta abaje ba ta sarkin gwanduta ku kai mai abinci, shi a halima da hodiyo abbas halima baba ne na saboda haka ku je inda sai kun da ita ku ne tambaya wanda za a yi tambayi ni ga abin da nake Allah gafarta malam idan mutum zai fitar da zakka shin ko ya halatta ya ba mahaifansa kamar uwa da uba zakka in zai fitar kuma ya halatta shi hissuwa naira ɗari biyar biyar ko naira dubu dubu shi kama raba ba mutane yau ka ji tambayar da ya kamata a yi ina da ansa idan mutum ya hidda zakka ya halitta ya raba ɗari biyar ko sama da haka na amma dai ya ba da abin kwarai ya yi ya ba da abin kwarai ya yi amma in ya yi ya ba da ɗari biyar zakka ce ta yi amma bai halitta ya ba uwa ce ko uwa ne ba ko talakawa na ko masu kuɗi haramu ya ba su zakka ba su sun zakka Allah gafarta malam mutum ne ya dasa itace guda biyu sai ya ce ladar ɗaya daga cikin itace ɗin nan Allah ka kai shi ga mahaifiyarsa ko mahaifiyarsa shi Allah ga malam irin wannan yayi yayi kuma idan abin na da itacen sun yi inuwa an shiga an sha to Allah zai ba da lada ga wannan aiki kuma ladar za a kai ta ga wanda ya ce a baiwa idan mutum ya yi a alheri duka ya ce a kai ma wani daga cikin mutane wa'anda an musulmi to Allah zai kai ladar Ko wani ba sai babanka ba duk wani mutum wanda an musulmi yanzu ga kana iya zuwa kasuwa ka zo itace ka tawo masallacin ga ka dasa ka ce a kai madan wani yalada Allah zai kai kana iya dasawa ka faɗi wani malami da ba kana iya dasawa ka faɗi wani alhaji da ba ko ba kasar ga yake ko ina yake ka ce a kai mai Allah zai kai mishi in dai aiki alheri saboda ka ya halatta algamar ta malam mace ce ke haila har tsawon kwana goma sha biyar jini bai ɗauke mata ba shin yaya za ta yi ga azumi ya kama algamar ta malam wanka za ta yi sai ta nemi magani haila bakin tsawon kwana goma sha biyar kwano kwanukan da malamai sun ka ambata mata kenan ba ta da kari saboda haka za ta yi wanka sauran matsala ta nemi magani rashin lafiya ne ya same ta algahar malam shin ko ya halatta mutum ya yi sallah masallacin da ba a yin kiran sallah a cikinsa ya halatta mutum ya yi sallah masallacin da ba a kiran sallah cikin da to dai ya tabbata masallaci na ya halitta ya yi sallah cikin masallaci amma dai abinda za a wada musu zan kai kiran sallah su zan kai kiran sallah amma dai duk masallaci in dai ya tabbata masallaci na babu wata shirka ciki babu wani kabirci ciki to ya halitta a yi sallah ciki sai dai a gaya musu su rika yin kiran sallah kamar shari'a ta ce sai tambayan mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafarta malam algafarta malam ko ya halatta idan ana sallar tahajjud ma mu su rika rika alqur'ani mai girma suna dibawa ya halitta idan aka yi sallar tahajjud wato mai sallar tahajjud ya halitta ya rika qur'ani mai sallar tahajjud ya halitta ya rika qur'ani na gama wani malami shi ba mai ma gina game da rika alqur'ani ga sallar dare ai shi ma mai sallar ne ba mai tahajjud na ba shi ma mu ai ba ya bukata a hisse daga cikin masu tahajjud din dai tahajjud na yake to ya halitta ga sallar dare a rika alqur'ani a kamar wanda na ga wannan shi rubutawa ma ya gaba dai kuma akan hadisin da na karanta muku a nan masallaci muna wancan ƙetare cikin sahilu bukari wanda aisha ta ce rika qur'ani ya yi da kai kuma duk sahabbai na nan babu sahabi guda da ya ce mata ba gaskiya na ba shi na malamai ka cewa ijma'in sahabbai Allah ya taimake mu yi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bai annana na shaɗu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta arrahmanir rahim ya maliku ya quddus ya salamu ya mu'minu ya muhaiminu ya azizu ya jabbaru ya mutakabbiru ya khaliqu ya bari'u ya musawwiru ya gabbaru ya qaharu ya wahhabu ya razzaqu ya fatahu ya alimu ya qabidu ya basiru ya qabidu ya مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رحيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد ya ba'isu ya shahidu ya haku ya wakilu ya kawiyu ya matinu ya waliyu ya hamidu ya muhsi ya murjiu ya mu'idu ya muhuyi ya mumitu ya hayyu ya qayyum ya wajidu ya majidu ya wahidu ya ahadu ya bardu ya samadu ya qadiru ya muqtadiru ya muqaddimu ya mu'akhiru ya awwalu يا أخي يا باهر يا بادل يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك بالجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا مودي يا مانع يا مودي يا مانع يا مودي يا مانع يا دار يا ناجو يا دار يا ناجو يا دار يا ناجو يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور ya Allah muna roƙonka da sunayen nan naka waɗanda mun ka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana Allah ka samu cikin wayan da ka yanta yau da ya Allah ka samu cikin da za ka sake yantawa in an jima ka samu cikin da za ka yanta lokacin buɗe baki ka samu cikin da za ka yanta farkon dare da tsakiyar dare ka samu cikin da za ka yantawa ƙarshen dare kuma Allah ka yanta uwayenmu ya Allah ka yanta uwayenmu ya Allah ka yahe musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka tausaya musu ya Allah ka haskaka su marigayensu kaburburransu masu rai kuma Allah ka kyautace su kuma ka kama su musu kaburburransu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yahi mana ya Allah ka yanta iyalin ya Allah ka yanta ɗiyanmu ya Allah ka yanta zuriyarmu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata Allah ka yanta su Allah ka yanta mu baki daya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul ala kuma ka kare mu daga azabar ka. da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya muna ka Allah da asma'ikal husna wa ka kula cikin taron gana ma idan akwai wanda ka rubuta shi dan wuta Allah muna roƙo ka min mutashi Allah ka goge suna ne daga wuta Allah da mu da shi ka rubuta sunan mu cikin ya aljanna cikin taron gana namu mutum ko guda ka kasa shi wuta saboda rahamar ka Allah mutum ko guda cikin mu ka kasa shi wuta mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ko wani ciwo da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da marasa lahiya gare mu bayan ka musulmi inda duk suke Allah ka warkar da su kuma ka warkar da marasa lahiyar su ya Allah duk wani abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah duk abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah ka sauƙaƙa mana duk abin da ya mana tsanani Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alu hazana idza shi'ta sahala ya Allah duk wata damuwa da bakin ciki Allah ka yi mana magani ne Allah ka ya mana su Allah ka ya mana su Allah ka ya mana su ko wata hitina da tashin hankali Allah ka ya mana su Allah ka gusar da suwa Allah ka gusar da suwa saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana rahama Allah ka ƙara mana aminci da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah bi asma'i wa suna muna da bukatu daban-daban a wurinka ya Allah ka tausaya mana duk wata bukata da ka san maslaha ta gare mu Allah ka biya mana ita ba da dadewa wanda ko ka san ba maslaha ta ba Allah mai sheta maslaha kuma ka biya mana ita ba da dadewa ya Allah duk wani abin da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga minahicin duk wani minahi ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle shi saboda girman ka Allah ka yi mana rahama ka an samu na addu'o'in bayan ka musulmi yare da maya maza da mata masu rai da matattu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka shirya su ka shirya ɗiyansu ka shirya iyalinsu da zuriyarsu kuma Allah ka kare su Allah ka biya mu musulmi dukkan bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu ka kare musulmi daga duk wani abu wanda suke tsoro bayan ka musulmi da suka roke mu addu'a mun roke ka Allah ka shirya su Allah ka shirya ɗiyansu Allah ka shirya iyali da zuriyarsu Allah ka gafarta musu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu Allah ka kare su daga abin da suke tsoro muna roƙonka Allah ka haɗa kan kuma ka haɗa kan malamanmu ya Allah ka haɗa mu haɗin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya mu dai addinin ka ya tara mu saboda rama ka kakka bari duniya ta wace kada ka bari son rai shi wace Allah ka kare ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare iyalanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare iyalanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare iyali ka kare zuriyarmu ya Allah ka gafarta mana ya Allah tausaya mana ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ya Allah ka kare mu daga sharrin shedan duk wani aiki wanda muka aikatawa Allah ka tsarkake aikin nan ka nemi mano hatariya daga cikin aikin duk wata magana da muke faɗi Allah ka tsarkake ta ka ɗebe wata manawa ta suma a cikin magana duk wata niyya da wata manawa ta mu Allah ka tsarkake ta ka ɗebe manawar duniya cikin duk wata niyya da manawar mu saboda rahamar ka Allah ka yi mana rahama ya Allah ka ce karshen mu ya Allah ka ce karshen mu ya Allah ka ce karshen mu wanda duniyar ga take canzawa duka mu dai ka ba mu cikawa da imani saboda rahamar ka Allah ka ba mu cikawa da imani ba mu tashi da imani ka shigar da mu aljanna da imani Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula amin ya Allah ka kare mu ka kare kasan mu ya Allah Najeriya nan ba mu da wata ƴan ba ita ba Allah kada ka bari ta wace Allah kada ka bari ta wace Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya Allah bai asma'ika husna tausaya mana muna ta wasili gare ka da sunayen gana ka da muka kira ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka yi wa Najeriya maganin fitintunu Allah ka yi mata maganin fitintun tunanka Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka kara mala Najeriya lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai ofani saboda girman ka Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta saboda rahama ka Allah ka an samu na addu'o'i muna ƙara roƙon ka Allah bai asma'i lusana wa sifatika rola ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kara ma arewa lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kada ka bari kowa ya wace ta kada ka bari kowa ya tarwatsa ta Allah ka hada kan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka kare arewa ya Allah ka kare arewa ya Allah ka kare arewa tun daga gabacinta har zuwa yammacinta tun daga daga kudancinta har zuwa arewacinta Allah ka kare arewa ka zaunar da ita lahiya ya Allah ka shirya matasa arewa ya Allah ka shirya dattijawa arewa ya Allah ka shirya tsohon arewa ya Allah shirya maza ka shirya mata yan arewa ka shirya almajirai da malaman arewa ka shirya masu kuɗi da talakawa arewa ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da hitina ya Allah Allah ka gusar da tashin hankali ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da rigima ya Allah tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annana nashhadu annaka antallah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah muna karo roƙonka bi asma'ikal husna ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ka kare jihohi makwatan wannan jiha ta mu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya hirgita mu ya Allah kada ka bari kowa ya wallakanta mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka shirya mu kai matasan mu matasan wannan jiya Allah a za su gane kamar da daidaiciya ka ba su sana'o'i na halaliya ka ba su ayyuka na halaliya miyagun ɗabi'u da halaye Allah ka kare mu ka kare matasanmu Allah ka kare mu ka kare matasanmu Allah ka shirya mu ka shirya matasanmu Allah ka kare mu ka kare da tijawanmu Allah ka shirya mu ka shirya da tijawanmu Allah ka kare mu ka kare garuruwanmu Allah ka kare mu ka kare hanyoyinmu Allah ka kare ƙauyukanmu Allah ka kare biranenmu dukkan biranenmu Allah ka kare da zama da zama kare zuriya kare malamai ka kare masoya Allah ka kare musulunci ka kare musulmai Allah ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmai ya Allah ka kare mu wuraren zaman ya Allah ka kare mu cikin masallatai yau kare mu ka kare masallatai yau ya Allah ka kare mu ka kare masallatai yau ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu wuraren zaman duk wuraren da muke zaunawa Allah ka ba da kariya ta musamman ya Allah Allah ka kare mu wuraren sana'am ya Allah ka kare mu wuraren ayyukan ya Allah ka kare mu cikin tayoyin inda don muka yi ta Allah kai mana rahama ya Allah saboda rahamaka Allah ka kai mu lahiya Allah ka dawo da mu lahiya abinda aka taimi da Allah ka ba da halaliya cikin aminci da kwanciya hankali ka ba da abinda an ka taimi da cikin aminci da kwanciya hankali kuma ka taimaka a dawo lahiya a iso gida lahiya Allah ka kare mu sharra hanyoyi hanyoyi sharrin da abisa hanyoyi Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanna ka kare mu daga sharrin sauran ka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu iyali da diya da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya mu duka Allah ka gafarta mana bayan ka musulmi yare da manya duniya maza da mata masu rai da matattu waɗanda an kai da waɗanda za a ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah kai salati da salama ga ka Muhammad sallallahu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد الجنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت أنت قدي هوائجنا يا مولانا يا رب العالمين وتب علينا إنك أنت تواب رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين